sai to ainihin taimako daga kan alƙalai tun daga kan wanda tun daga kan wannan wannan yan sandan nan ya sunansa abdul abdul da ga nan aka taho aka zo kan shi kansa alƙalin mai girma alƙalin wallahi ba abin da zan ce musu sai godiya wannan haka yake saboda duk abin da mutane suke ganin za a yi za a wulakanta ka za a yi ba wanda ya wulakanta mu kawai dai mun yi laifi ne kuma mun san mun yi laifin nan muka aka kuma ka amsa kuma aka zo aka yi mana sassauci aka yi mana adalci dan haka ubangiji ya Allah wannan alƙalin da shi da oga abdul abdul ubangiji ya haskaka kabarinku da makwancinku amin wallahi gyara mun karɓe shi saboda da yanzu da a ce maka an kyale ka kana ta shirman ka saka saka ba ma a zo an an kwabe ka ba har ka mutu ka koma ga ubangijin ka ai ka samu matsala amma da aka samu aka tsawatar da kai an nuna ana son ka ne haka mu godiya muke wannan ba tozarci bane Allah ya saka da alkhairi maman jidda me zaki maman jidda me zaki Alhamdulillah jama'a yau dai muka kammala wannan shari'a cikin ikon Allah ga lauyan mu. Eh, muna godiya lauya Allah saka da godiya Ina saka ina ba saka. Shugaba ko wannan dan gwagwarmaya kenan. Wannan da ba shi ba suka tsaya mana suka tsaya ga mu. wannan ga ga uwar daki na na ko ga uwar daki cire din a ganna haka sai ki cire din ina ba ga wanda dai Allah ya yi Allah ya ba mu nasara murja kunya Allah ya taimake mu Allah ya fito da ita Allah ya kiyaye na gaba ga dukkanin suke aikata aiki irin wannan muna musu a jan hankali da su kiyaye me za su dinga yi a social media yawa to mun sha gwagwarmaya sosai kamar to eh, dai alhamdulillah yau bukatar mu haƙa mu ta cimma ruwa eh. Idris dan uwan mu kun ga kuma Allah ya fito da shi mu soye shi sai ta kawo shi abinci sai ku ga abinci sai ka ga wasu wallahi ga wasu billahi la sai an nuna ki Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a cikin hukuncin Allah cikin yarda Allah mu Janatu Ibrahim ta yi free yanzu yanzu nan misalin karfe 3 da minti 32 ta yi firi to ba komai ne ya ja ta yi firi ba face addu'a ku da yadda kuke nuna koke akan al'amurorin da ya faru da ita to muna godiya muna godiya alsaka da alkhairi Allah ya bar zumunci zuwa anjima jima insha Allahu za ku ji daga bakinta ta wannan page din nagode